الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، شيء قبل كراتمنا للتافي مصباح السالك cikin fiqhul imam malik mun tsaya inda malik ke cewa man yamudu walan yatub an wizrihi fa ila allahi jami'a amrihi la bil azabi lil musii yuqta'u wal kufru wat taqlidu anhu yumna'u wa man yamut duk wanda ya mutu walan yatub bai tuba ba an wizrihi daga laifinsa ba to fauri ila allahi jami'a amrihi kamai da jami'a amrihi dukkan al'amarinsa ilallahi zuwa ga Allah ta'ala wato duk mutumin da ya mutu bai tuba ba kar ka masa hukunci a nan duniya ka ce dan wuta ne ko dan aljanna a kamai da al'amarinsa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala domin shi ne ya san menene makomarsa domin ya ce mana inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u Allah baya gafartawa idan an masa shirka amma duk abin da ba shirka ba idan aka masa ubangiji subhanahu wata'ala yana gafarta shi wato yana ainihin yafe shi yayi afuwa dangane da shi idan ya ga dama yanzu wannan bawan Allah da ya mutu bai tuba ba kai baka da daman ka gano shin Allah ya gafarta masa makomarsa aljanna ne ko kuma bai gafarta masa wa makomarsa wuta baka san wannan gaibu ba wannan gaibu ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala domin hadisi ya tabbata cewa ranar alkiyama Allah ya kan kusanto da bawansa ya sa masa sutura suturarsa ya ce masa ka aikata laifi kaza da kaza ba haka ne ya ce eh haka ne ubangiji ta'ala ce to kamar yadda na rufa maka asiri a duniya haka nan ma a nan lahira na rufa maka asiri na gafarta maka so da aka rahamar Allah tana da yawa duk wanda ya mutu bai tuba ba daga laifuffukansa kamar da al'amarinsa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kar kai wa Allah ta'ala shishigi a cikin lamarinsa ka ce dan wuta ne ko kuma ka ce dan aljanna ne baka da wannan daman wannan gaibu ne Allah ta'ala shi ne ya san shi sannan ya ce labil azabi lil musi'i yuqta'u wato la yuqta'u ba a yankewa bil azabi da azaba lil musi'i ga wanda yake munana ayyuka idan mutum yana mummunan aiki ba za ka ce masa dan wuta bane kawai ba za ka ce Allah zai azabtar da shi ba ko da ko ya mutu bai tuba ba domin al'amari ne da yake komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shine kawai ya san menene wato ainihin makomarsa wannan kamar yadda imamu tahawi yake cewa wala yuqta'u li ahadin mu'ayyanin min ahli alqiblati bi jannatin wala nar wato babu wani mutum daya ayyanen ne da za mu ayyana shi daga cikin musulmi mu ce dan wuta ne ko dan aljanna wannan in an yi haka to ba aqidan ahlus sunna aka biwa su aqidan ahlus sunna ba sa ayyana mutum su ce dan wuta ne ko su ayyana shi su ce dan aljanna ne aka imamu tahawi ya faɗa cikin al'aqidatu tahawiya kuma haka al'amarin yake ba wanda ya san gaibu sai ubangiji subhanahu wa ta'ala wasu daga cikin musulmi zaka ga kaman ayyukansa ba na gari bane amma kuma ubangiji ta'ala yana son sa kuma zai iya gafarta masa zunubansa ya sashi aljanna wani kuma zaka ga zahiri kamar mutumin kirki ne amma akwai wasu laifuffukan da yake wanda kai baka sani ba watakila sai ya shiga wuta kafin ya tafi aljanna yasa baka da daman da zaka yi yanke ka ce wane dan aljanna ne ko kuma wane wane dan wuta ne sai dai wanda nassi ya nassanta cewa dan aljanna ne ko kuma dan wuta ne to wannan kan sai ka tsaya inda alqur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tsaye da kai ba a cewa mutum dan wuta in ya mutu dan yana laifi bai tuba ba kamar yadda ba a cewa masa dan aljanna domin yana ayyukan shirki aqida ta ahlus sunna shine narju lil muhsini wa nakhafu ala al shi mai kyautata aiki muna tammata masa rahamar ubangiji subhanahu wataala mai munana ayyukansa kuma muna tsorace masa azabar Allah akwai yiwuwan ubangiji ta'ala ya azabtar da shi akwai kuma yiwuwan ya gafarta masa saboda haka yan bid'a sune suke yanke su cewa ne dan aljanna ne kowa ne ɗan wuta ne har su ce ya dawwama a cikin wuta amma aqida ingantacciya aqidan ahli sunna abu ne a lullube a cikin gaibu sai dai addu'a kawai idan ya mutu idan mutum ya mutu wato yana yin sa to ibnu abil iz a cikin sharhin aqidatu tahawiyya ya kawo sabbuba guda goma sha ɗaya wanda suke hana mutumin da ya yi mummunan laifi shiga wutan jahannama gashi ayyukan da ya yi sun kai su kai shi wutan jahannama amma kuma akwai wasu sabbuba guda goma sha ɗaya wanda kowanne daga cikinsu zai iya hana ya zama ɗan wuta kaga wa'annan sabbuba sha ɗayan ba da za a yi kasan cewa sun tabbata masa ko kuma ba su tabbata masa ba daga ciki akwai a tauba shine tuba idan mutum ya tuba daga zunubansa da shirɗin tuba kamar yadda muka bayani satin da ya gabata ubangiji ta'ala zai yafe masa laifuffukansa in ya yafe masa kuma wannan ba zai shiga wutan jahannama ba to idan mutum yana laifuffuka sai ya mutu ai baka sani ba kila kafin ya mutu ya tuba ba dama ka yanke hukuncin cewa dan wuta ne saboda ubangiji ta'ala ya lissafa manya-manyan laifuffuka kaman shirka da kisan kai da zina amma dukkaninsu ya ce wanda ya tuba Allah ta'ala zai karbi tubansa su ne bayan Allah na gari wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhara ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلل فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما مؤمني سوني وإن دباسا يوى الله شركة باسا كسا كي با تارد حقي با سنن باسا ينزنا duk wanda ya haka ubangiji ta'ala yace zai haɗu da azaba mai tsanani ita ce azabar wutar jahannama sai Allah ta'ala ce illa man taba sai wanda ya tuba ya yi aiki nagari waɗannan Allah ta'ala yakan musanya musu munanan ayyukan su zama kyawawa wato mummunan aiki zunuban su zama lada sai zama ƙarin lada ne zunuban su zama lada saboda tuban da suka yi zuwa ga Allah ta'ala Allah mai karban tuba ne sannan kuma Allah mai jin kan bayinsa ne mai tausaya musu ne yanzu kaga kai baka san a yaya mutu ba shin ya tuba kan ya mutu ko bai tuba ba tuban kuma koda a cikin sakon ɗaya ya mutu matukar ransa bai zo fita ba sai Allah ya karbi ransa ko ina cikin rashin lafiya ne ubangiji ta Allah zai gafarta masa in ya cika sharuɗin tuba to ba za ka yi wa Allah shishigi ka ce dan wuta bane domin abin nan wani bawan Allah ya wa dan uwansa nasiha sai dan uwan ya ce shi bai zai yadda ba akan kunya ya ce wallahi ya ka kyale ni kawai shikenan sai wannan bawan Allah sai ya ce ai Allah ba zai gafarta maka ba sai Allah ta'ala ya aiko mala'ika Jibrilu ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne yake rantsuwa cewa ba zan gafarta wane ba na gafarta masa shi kuma wannan din na bata aikinsa saboda yayi wa Allah ta'ala shishigi cewa Allah bai zai gafarta masa ba ya akai ya sani to ne sababi na farko da zai hana mutum shiga wutan jahannama ko da a zahiri ka kaga yana laifuka sababi na biyu istighfar al-istighfar shine tuba istighfari istighfari yakan hana wato a azabtar da mutum ranar alkiyama da wutar jahannama don ubangiji ta dace wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah baya azabtar da bayansa alhajin suna istighfari wa taibu min zambi kamar la zamba lahu mai tuba daga laifi kamar wanda bai da laifi ne saboda haka yana istighfari ba za ka ainihin yanke masa hukunci ka ce shi dan wuta bane istighfari zai iya kankare masa zunubansa hakanan sababi na uku shine ya zama yana da kyawawan ayyuka waɗanda za su kankare masa munanan ayyukansa saboda innal hasanati yuzhibna sayyi'at kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha kamar yanda yazo a hadisi kaga kai idan kai mummuna sai kai kyakkyawa to za a ga wani ayyukansa a cakuɗe ne mummuna da kyawawa shine azzalimu li nafsihi yana mummuna yana kyakkyawa kila kyakkyawan yana kankare masa mummunan yana kankare masa yana zame masa kaffara na munanan ayyukan da yake yi to kai kuma ka ka kai shi wuta da wace hujja zaka kai shi sannan sababi na biyar shine almasaibu dunyawiyya wato masifu na duniya da suke samun mutum suna ainihin kankare masa laifuffukansa su hana shi shiga wutan jahannama da fuka abubuwan kuma da yawa akwai akwai ainihin bala'i na rashin lafiya akwai bala'i na bakin ciki da bacin rai da rashin kwanciyar hankali da asara da sauransu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce har kayan da za ta soki mutum in ta soke shi to zai zame masa kafara ranar alkiyama za a yafe masa zunubansa da sababin suka da kaya ta masa ballantana kuma wasu manya-manyan masifu waɗanda suka fi kaya din ko talauci mai tsanani duk kafara ne na zunubai rashin lafiya kafara ne na zunubi da sauransu da bacin rai da shiga halin kakani kai shi yasa lokacin da ubangiji ta ya saukar da manya ya amal su an yi juzabi duk wanda ya aikata mummunan aiki za a saka masa da mummuna shine ma'anar yi juzabi to wannan ayan sai na abubakar hankalinsa ya tashi da ya jita sai zai samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi nazalar qasimatu zahar wa ayyuna lam ya'mal su'an yace ya rasulullahi halaka ta sauka mai halakar da baya ta sauka wane ne wanda baya mummunan aiki ba wanda baya mummunan aiki ma'ana kamar yana cewa mun halaka Allah ta'ala ce duk wanda ya mummunan aiki za a saka masa da shi kaga zai shiga wutan jahannama kenan a zahirin yadda abun ya nuna to sai manzo Allah sallallahu ya ce ya Ababakar alasta tansab alasta tahzan alasta yushibuka la'awa fa zalika ma tujzauna yace Abubakar ba kasance kana shan wahala a duniya ba ba kasance kana shiga bacin rai da damuwa ba abubuwa na wahala ba sa samun ka yace to ai wannan shine abin da ake saka maka da shi ne ake saka muku da shi ne so da haka zaka yi wani laifi sai ka hadu da wani bone a duniya wata wahala a duniya ko bacin rai ko shiga halin kakani kayi na rayuwa ko damuwoyi sai ya kankare maka laifuffukan da kai wa Allah subhanahu wa ta'ala So zai mai maka kafara to akwai wani zama mutum ya sadu da irin wayannan matsalolin Allah ya gafarta masa zunubansa baka da hujjar da zaka kai shi wuta da sababin wannan laifin ko da ko laifin an ce in mutum yayi shi wutan jahannama zai tafi don akwai rahamar Allah subhanahu wa ta'ala sannan na biyar akwai azaban kabari azaban kabari shi ma yakan kankarewa mutum zunubansa sai ya zama kafin ya je lahira wato ya abun nan an wanke shi da zunubansa kafin a yi tashi alkiyama sai zama iya azaban da za a masa ta kabarin ne in ya zo in an yi tashi alkiyama kuma sai ya tafi aljanna to kaga baka da hujjan da zaka ce dan mutane kamar yanda magagin mutuwa wahalan fitar rai shi ma yana zama kafara lokacin da mumini ya zo rasuwa ya dinga haduwa da matsaloli a tsananta masa wajen fitar ransa to wani irin iya azaban da za a masa kenan sai zama ya tafi kabarinsa kuma bai da wani laifi sai kabarin ya zama dausayi na aljanna wani kuma har ya je kabarin da laifuffukan a kabarin ne za a masa azaba a kan kare masa laifuffukansa duk wani abubuwa ne na gaibu sannan daga ciki na shida akwai du'a'ul mu'minin wastighfaru addu'an mu'minai da neman gafaran su fil hayati wa ba'da al mamat a lokacin da kake raye da bayan ka mutu mu'minai suna maka addu'a suna nema maka gafara Allah ya gafartawa ne Allah ya sa aljanna ita ce makomarsa irin addu'o'i na gari da bayan Allah suke yi to kaga akwai wani wannan addu'an Allah ta'ala ya karɓe ta sai ya zama sababin kankare masa wa'innan laifukan da ya yi sai ya tafi aljanna kai tsaye ba zai tafi wuta ba ko kuma bayan ya mutu mumine su dinga nema masa gafara suna istighfari tun daga lokacin sallan gawarsa addu'a ake masa a tsaya akan kabarinsa a masa addu'a sannan bayan an dawo ma duk wanda ya taziya yayi addu'a saboda haka Allah ya gafartawa ne duk wanda ya ji labari ya ce Allah ya ji kansa wani ma da an ambaci sunansa ya ce wani Allah ya ji kansa ya ce kaza to irin wannan addu'an Allah ta'ala in ya karɓe ta sai ya zama sababin kafara na zunubansa gaba daya saboda haka ga sai ya zama sababin ba zai shiga ainihin wuta ba da sababin laifuffukansa sannan na hudu ma yuhuda ilaihi ba'da al-maut min thawabi sadaqatin aw qira'atin aw hajjin aw nahwiha abinda ake bashi na ladan wato bayan ya mutu a yi wani aikin lada a bashi sadakan wannan ladan kaman ayi sadaka a ce Allah ya kai masa kabarinsa ayi aikin haji a ce Allah ya kai masa ladan a karanta qur'ani Allah ya kai masa ladan ayi umra Allah ya kai masa ladan da makamancin wannan a gina masallaci a ce an gina shi ne wakafi na wani da ya rasu Allah ya kai masa ladan wannan masallacin duk lokacin da aka yi sallah ko aka yi karatu a cikinsa to kaga irin wannan yana yawaita ladansa ladan zai iya danne munanan ayyukansa din sai ya tafi aljanna duka wayannan suna faruwa kai baka sani ba sannan na takwas a hawa yawmil kiyamaci wa shada'iduhu wato tsorace tsorace ranar alkiyama da tsanance tsanance wahaloli da ake sha da matsaloli na tashin alkiyama sukan zama kafara wa bawan Allah wannan razanin da ya da shiga halin kakani kai da wahalan da ya sha na tashin alkiyama sai ya zama ya kankare masa wannan zunubin sai ya zama zai tafi aljanna ne kai tsaye ba zai tafi wutar jahannama ba kaga akwai wannan sannan na tara yace ya tabbata hadisi ingancacce a sahihul bukhari yace annal mu'minina idza abaru sirata wa waqafu wa wuqifu ala qantaratin bayna al-jannati wan nari fayaqtasu li ba'dihim min ba'din fa idza huzzibu wa nuqu udhina lahum fi dukhuli janna hadisin bukhari da muslim mazala sasuma yace mu'minai idan suka ketare sirati za a da su akan wata gada tsakanin wuta da aljanna sai a yi musu kishashi in ka cuci wani ya rama wannan ma ya rama shikenan idan aka tsarkake su aka tace su sai a musu izini a ce su je su shiga aljanna akwai mu'minin da za a yi wa haka to da ga baka san ko ya shiga cikin wannan ba in kana ganin ya cuci bayin Allah ne to akwai kishashin da ake yi shikenan wani daga wannan shikenan shi ya haye shikenan sai ya tafi aljanna sannan na goma akwai shafa'atu shafi'in ceton masu ceto akwai wanda za su cece shi annabawa suna yi shahidai suna yi malamai suna yi kowa da kowa yana yi mutumin kirki zai ceci iyayensa da ‘ya'yansa da matansa saboda haka baka sani ba ko ainihin ya shiga cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai ce wanda zai ceta wanda za su tafi aljanna kai tsaye ba tare da sun ratse cikin wutan jahannama ba ko wanda shahidai za su za su cece su ko malamai ko wanda ƴan uwansu za su cece su wata mijinta wani matarsa wani babansa wani ɗansa wani jikansa ne ma zai cece shi da sababinsa sai ya shiga aljanna kai tsaye akwai irin wannan duka wannan akwai dalilai na alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a kansa sannan na goma sha ɗayan akwai afau arhamin rahimin wato afuwan wanda ya fi masu tausayi tausayi shine ubangiji subhanahu ta'ala. Allah ta'ala yakan yi wa mutum afuwa kawai wai gafiru ma duna zalika liman ya sha'u saboda haka kawai sai afuwa ce kawai na dunna musu afuwa su tafi aljanna gashi kuma laifinsu ya kai su tafi wutan jahannama to ina sune sau ba goma sha ɗaya a gurguje wanda ibnu abil iz ya kawo cikin sharhin aqidatu fahawiya wanda ko mutum yayi aiki na shiga wutan jahannama baka da daman ka ce dan wuta ne idan ya mutu ka ce wai dan wuta ne a'a akwai wani ya zama ɗaya daga cikin nan sababan sun sa ya shiga aljanna kai tsaye ba ɗan dan wuta bane in ka ce dan wuta ne ka faɗi sunansa wani dan wuta ne to ko shakka babu kayiwa Allah ta'ala shishigi Allah kuma ba a masa shishigi a cikin al'amuransa sai dai ka faɗi laifin ka ce duk wanda ya aiki kaza aikin wuta ne saboda Qur'ani ya tabbatar ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba za ka ayyana shi ka ce wani dan wuta bane in kai haka to wannan aqidan yan bid'a ne kake ba aqidan ahlus sunna ba to ahlus sunna suna tausayawa al'umma kuma suna yi bin alqur'ani ne da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa malam anan yace ba a yanke ga wanda yake munanan ayyuka a ce Allah zai azabtar da shi ranar alkiyama a ce Allah zai sa shi auta kamar da al'amarinsa zuwa ga Allah subhanahu wataala duk wanda bai tuba daga laifinsa ba fa huwa fi mashi'atillah ina cikin mashi'ar Allah subhanahu wataala sai ce wal kufuru kafurci wata Khalidu da dawwama a cikin wutan anhu yumna'u ana hana shi daga gare shi ma'ana ba a cewa zai ya kafurta saboda yayi babban laifi a nan duniya sannan kuma ba a cewa zai dawwama a wutan jahannama saboda kafuri ne yake dawwama a cikin wutar jahannama saboda haka kaga ana abubuwa guda biyu dukkanin su aqida ne na khawarij khawari su idan mutum babban laifi ko zina ko shan giya ko sata ko makamancin wannan sai su ce dan wuta ne kuma zai dawwama a cikin wutan jahannama a duniya kuma kafuri ne ya kafurta ya fita daga addinin musulunci to kaga musulmi kuma ba a haka wala kharuju al-abdu min al-imani illa bi juhudi ma adkhalahu fihi haka imamu tahawi ce a cikin al-aqidatu tahawiyya mutum baya fita daga imani sai in yayi inkarin abun da ya shigar da shi imanin shine la ilaha illallah in mutum ya inkari la ilaha illallah ko yi wani aiki da yake nuna ya warware la ilaha illallah to wannan shine zai zama ya kafurta amma ba wai don yayi kisan kai ko don yayi ainihin sata ko kuma yayi wani abu na laifi ko na wani bid'a wanda ba mai kafurta mutum ba a ce kuma wato ya zama kafuri ba a yin haka wannan aqida ce ta wato khawarij ba aqida ce ta ta ahlus sunna ba haka nan ba za a ce ya dawwama a cikin wutan jahannama ba zai dawwama a cikin wutan jahannama wannan kuma aqida ce ta khawarij da kuma mu'tazila wanda suka ce wanda ya babban laifi ya fita daga musulunci su mu'tazila amma bai shiga kafurci ba fi manzilatin baina manzilatin yana tsaka tsaki shi ba mumini ba ba musulmi ba ba kafuri ba amma suka ce zai dawwama a wutan jahannama su kuma kawari suka ce ya fita daga musulunci ya shiga kafurci kuma zai dawwama a cikin wutan jahannama to aqida ta ahli sunna aqida ingantacciya babu wannan wanda ya laifi ya tuba ya koma zuwa ga Allah ta'ala in bai tuba ba har ya mutu al'amarin sa yana ga Allah da nassin alqur'ani in Allah ya ga dama ya gafarta masa in bai ga dama ba kuma ya azabtar da shi a ƙarshe kuma a fidda shi daga wutan a shigar da shi aljanna da sawabin imaninsa ko da ƙwayan zarra ne imanin nasa ko ƙwayan zarra ne a ƙarshe dai zo ya shiga aljanna sai ya ce wa zubti da'in wati zalin fushiqa min ghairi takfirin siwana fil liqa aw qala bil kulli rabbi alima min duni juz'iyatihi aw jassama min duni juz'iyatihi aw jassama yace wa zubti da'in dan bid'a wati zalin da wanda yake mu'tazili fushiqa dukkanin su fasikai ne hmm, hukuncin su shine fasikanci min gairi takfirin amma ba tare da an kafurta su ba siwa na filika sai wanda ya kore wato haduwa da Allah subhanahu ta'ala wato dan bidiya hukuncin sa shine kace masa fasiki sai dai idan bidi'a tasa ta kafurci ne domin bidi'a kala biyu ne akwai bidi'a mufassiqa akwai bidi'a mukaffira shi sha ka misali guda ɗaya na yace siwa na filika sai wanda yake kore haduwa da Allah subhanahu wa ta'ala wa zubtida'in mabocin bid'a menene bid'a bid'a shine ihdathu amrin fi dini litaqarrubi ila Allah ka kirkiro wani abu a addini don ka bautawa Allah da shi ko wani ya kirkiro maka ko kuma a ce ma laysa lahu fi shar'i asalun yastanidu ilayhi duk wani wani aiki wanda bayi da dalili da yake dogaruwa zuwa gare shi a shari'a wannan shi ake cewa bid'a ko kuma tarifin abu ishaq ash-shatibi wato shine abun nan ah, mai li'tisam wani ba malike ne babban malami daga cikin malayan malikiya littattafai biyu ya wallafa a duniya kuma ya shahara da su sune al-muwafaqat da kuma al-i'tisam abu ishaq ash-shatibi ya rasu shekara 790 kaga wajen karni bakwai kenan da rasuwansa to ne yake tarifin bidi'a abinda ake cewa bidi'a ci littafin sa al-ittisam bi sunna yace tariqatun fi dini mukhtara'atun tudahi shar'iyyata yuqsadu bis suluki alaiha al-mubalaghatu fi at lillahi ta'ala tariqatun fi dini wata tariqa ce a addini wato wata hanya ce a addini mukhtara'atun abun kirkirowa wata hanya ce wasu suka je suka kirkiro ta a cikin addini wanda tana kama da shari'a shine ma'anar tudahi shar'iyya kuma abin da ake nufi da bin wannan hanyar shine don a kai matika wajen bautan Allah subhanahu wata'ala yace to wannan ita ce ake cewa bidiya ka kirkiro wata hanya wanda ba ba shari'a ba ta zo da ita ba amma ta yi kama da shari'a abubuwan da ake yi a cikin kila ma a shari'a akwai su amma yanda siffan yanda ake yin su din ba haka shari'a ta koyar da su ba to wannan shine ake cewa bid'a mutum ya yi shi domin ya bauta wa Allah subhanahu wataala to wannan shine albid'a to irin wannan bid'a manzala sallama ya ce iyyakum wa muhdathatil umur bayan ya ce fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdin min ba'di ku riko da sunnata da sunnan khalifofi na wa'inda suke shiryayyu wato bayana abubakar da umar da usmanu da aliyu sannan sai ya ce wa iyyakum wa muhdathatil umuri fa inna kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala ka shedin ku da abubuwan da aka kirkiro aka danganta wa addini wanda ba sa cikin addini domin duk abun da aka kirkiro aka danganta wa addini to wannan abun sunansa bid'a kowace bid'a kuma bata ce inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wace riwayan kowace bata tana cikin wuta to kaga bid'a haramun ne da kuma hadisin yake cewa man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddu duk wanda ya aikata wani aiki na ibada ba mu muka ce yayi ba za a mayar masa da kayansa ba za a karba ba to kaga bid'a duk musulmin duniya sun yadda cewa bid'a haramun ne har ma yan bid'a sun yadda cewa bid'a haramun ne to amma wani ya kasa fahimtar menene bid'a yana yin bidiyoyin amma kuma bai san bidiyoyi yake ba ko kuma ya sani amma son zuciya yake bi yana so ya mai da abun sunna to ne shi ake cewa bid'a baka da dalili daga alqur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da magabata suka yi ta yaka suka yi ta yakan su imam mali yana cewa khairu umuri dini ma kana sunnatan wa sharru al umuri al muhdathati al bada'i'u al mafi al khairin addini shine wanda yake sunna mafi sharrin al'amura shine wanda ya zama bid'a abinda aka kirkiro aka danganta wa addini manzon Allah bai yi ba sahabbansa ba su yi ba to wannan sune in bid'a kenan to yan bidi'a kala biyu ne asalin dan bidiya shine zama fasiki in bidiya sa bata yi zurfi ba yan kananan bidiyoyi wanda ba sa fitar da mutum wato daga musulunci ita ce bidiya mufassiqa ita ce wanda malam yake nufi anan wa zubtida'in wa tizalin fusiqa bidi'a mufassiqa me me sa mutum ya zama fasiki amma ba za ta fitar da shi daga musulunci ba irin wayannan bidiyoyin duk mai yin ya sani cewa fasiki ne me ma'anan fasiki shine ya fita daga da'ar Allah subhanahu ta'ala. akwai kuma bid'a mukaffira bid'an da take kafurta mutum ta fidda shi daga musulunci misalin bid'a mufassiqa kamar maulidi mutum ya tara jama'a ya ce yana murna haifuwar manzon Allah sassa yana biki kuma har abun ne ya ce manzon Allah abun nan akwai lada a wannan abu ya ta faɗan falalansa wani mare itikadin manzon Allah sama dai yana zuwa wannan wurin to wannan fasikanci ne amma idan ya roƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen yace almadada almadada ya rasulullah kamar yadda wasu suke yi al'auna al'auna ya rasulullah ash-shafa'ata ash-shafa'ata ya rasulullah ya mai Allah manzon Allah ya azurta shi shine almadada ko manzo Allah ya taimake shi ko manzo Allah ya bashi ceto ya roki ya bar Allah ya roki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan bid'a ta zama mukaffira eh ta zama wanda ta fidda shi daga musulunci haka nan mutum da zai kewaye da kyalle a sa kyalle a tsakiya a kewaye ana zikiri a murya ɗaya ita ma wannan bid'a ce mufassiqa ba bid'a da ta fidda mutum daga musulunci ba Abu Ishaq Shadib ya ka misalin wannan a cikin littafin sa al masu kewayewa suna zikiri da sauti ɗaya Allah Allah da sauransu ko astaghfirullah astaghfir ko la ilaha illallah wannan bid'a ce mufassiqa wanda take mai da mutum fasiki wanda ya fita daga da'ar Allah subhanahu wataala da da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai zama bai zama kafuri ba bai zama kafuri ba da makamantan irin wa'annan akwai kuma bid'a mukaffira bid'a da take kafurta mutum kamar mutum ya yi itikadin wani yakan iya zama Allah shine bid'an al-hulul al-hulul wani zai iya zama Allah to wannan bidiyan ta kafurta mutum ta fi da shi daga musulunci don Allah baya sauka a cikin jikin mutum Allah ta'ala lahu an zalika uluwan kabira akwai kuma bidiyan ittihadiyya wayanda suke riya cewa komi ma Allah ne komi Allah ne duk ibnu arabi ibnu arabi ya kawo su cikin fususul hikam da al-futuhatul makiyya nasa وما الكلب illa إلا إلهنا وما الله إلا راهب في الكنائس kare Allah ne alhanzir Allah ne mai bauta a coci Allah ne duk komi ma Allah da jaki da komai Allah ne to wannan kaga kafuri ne wanda ya haka ya kafurta kuma ya fita daga addinin musulunci to kaga wannan bid'a ce mukaffira akwai abun nan akwai masu halatta mutane zunubai su ce zaka je kai ta laifi in ya halatta ka shagiya ya halatta ka yi zina duk wannan ba matsala bane tunda kana istighfari to wannan shi ma bid'a ce mukaffira don ya halatta ma ulima min addini bi darura abunda an sani haramun ne sai yace halal ne shan giya halal ne zina halal ne yace ya halatta maka saboda ka shiga wata ɗariƙa ko kuma wata bid'a to kaga wannan zai fidda mutum da kafirci haka wanda suke ɗaukewa mutum wani wajibi a ce zaka kai wani matsayi kai ba sai kayi sallah ba sallah bata wajaba akan ka ba to wannan bid'a ce mukaffira bid'a ce da take kafurta mutum duk wanda ya ce akwai wanda ba sai yayi sallah ba to shi kenan ya kafurta domin manzo Allah sallallahu alaihi kowa imani amma shi ma yana yana yin sallah kuma bai ce ana ɗaukewa wani sallah ba to irin wayannan bidiyoyin su ake cewa bid'a mukaffira suna da yawa kuma misalinsu mutum sai zo ya ce akwai Allah a cikin rigansa ma'ana shi din Allah ne don shi din ne a cikin a cikin rigan nasa yana ga ya kai wani matsayi ne wai a abin nan a wurin Allah zai iya cewa shi ya zama Allah to ne ita ma bid'a ce mukaffira kuma daga kananan bidiyoyin ake shiga wa innan manya manya manya in baka nisanci kananan ba to sai ka ji kawai ka fada a cikin manyan kuma wanda za su fidda kai daga musulunci gaba daya saboda haka mu ji tsoron Allah mu ji tsoron ainihin bidiyoyi da ƙanana da manya gaba ɗaya ya ce wa zufti da'in ma'abocin bidiya fusiƙa fasiki ne wato fasiki ne idan bidiyarsa ba ta kai ta kafurta shi sannan ya ce wa'ati zalin da mu'tazili wanda yake aqidan itizal aqidan itizal daga ciki akwai korewa Allah subhanahu wataala siffofinsa mutum ya kore wa Allah sifofinsa wa in kana sun kasu kashe kashe wasu suna tabbatar da wasu sifofin wasu kuma basu tabbatar da shi ba sannan akwai kuma cewa ba za a ga Allah ba ranar alkiyama suka yi wa ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tawili wa'inda suke tabbatar da za a ga Allah ranar alkiyama suka ce ba za a ga Allah ba ranar alkiyama su ne mu'tazila irin su zamakshari da sauransu sannan daga cikin aqidansu shine in ka aikata babban laifi ka fita daga musulunci kuma za ka dawwama a wuta wannan duk aqida ne na mu'tazila to hukuncin su su ma fasikai ne fasikai ne amma su ma akwai darajar da za su kai mutum ya zama ya zama kafuri idan yayi inkarin ma ulima min ad-dini bi darura abinda kowa ya sani ga yanda yake addini yace a ba haka bane to wayannan dukanin su yace fasikai ne min gairi takfirin ba tare da an kafurta su ba siwa na fillika liqa sai wanda ya kore haduwa da Allah subhanahu wataala anan wato mutum shi akan kansa ba zai yi gaggawa wajen hukunci ba na cewa wani kafuri ne ba zai gaggawa haka ba gara ka ce fasiki ne ko da aikin da yake yi na kafurci ne ya fi maka sauki akan ka kafurta shi watakila abin da yake fasikanci ne bai kai kafurci ba shi sa su magabata suna kaffa kaffa wajen kafurta ainihin yan bid'a suna kaffa kaffa sosai saboda mai saboda kalman tana da hadari don ya zo a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Iza qala rajululi rajulu li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi a ahduhuma a wata riwayan biha hadisin bukhari da muslim ne in ka ce wa dan uwanka kafuri to ɗaya daga cikin mutum biyun ya koma da wannan kalman kalman za ta tafi wajen wancan in ba kafurin bane sai ta dawo kan wanda ya faɗe ta kaga wannan abu yana da hadari to tunda darasi muke yi wato ba in ta dawo kansa din ba wai shi din ya kafurta bane a'a laifin wannan zunubin wannan kalma na cewa wane kafuri ne alhalin ba kafuri bane wannan laifin zai dawo kansa laifin kuma babba ne laifin babba ne ma'ana kafurta wani baya sa mutum ya zama kafuri ina fata mun fahimta idan ka kafurta idan kafurta wani ya sa mutum ya zama kafuri sai in ya halatta kafurtawa in ka halatta kafurta musulmi wanda ya imani da Allah kace halal ne a kafurta shi to in ka kafurta shi ka kafurta kai ma da halatta kafurta shi da kai don haramun ne kafurta musulmi wanda shi ma ma'ulima min addini ne darura idan mutum ya halatta shi sai ya zama kafuri amma in ya faɗa ne don son zuciyarsa ko don jahilcinsa ba wai ya halatta kafurta musulmi ba sai ce wane kafuri ne kuma alhalin ba kafuri ne abun da ya laifi ne na wanda bai wuce a ce masa fasiki ba to laifin wannan kalman za ta dawo kansa na cewa ya kafurta din menene laifin kalman nan ma manzo Allah sai ya faɗa a wani hadisi yace marrama mu'minan bi kufrin fa huwa ka qatalihi wanda ya jefi mumini da kafurci da kalman kafurci mumini kace masa kafuri ne wannan kaman ka kashe shi ne kenan laifinka kaman kaman kai kisan kai kaga duk wanda ya kashe mumini ko shakka babu wannan an san babban laifi yayi to in kace masa kafuri kuma ba kafurin bane to kaman ka kashe shi ne kuma ko da fasiki ne haka laifin ka yake to kaga wannan ya kamata mutum ya guji wannan na fatan mun fahimci bayanan wayannan hadisin ba ya kafurta ba ne in ya kafurta wani ya yi babban laifi ne kamar na kisan kai ba kamar yadda su yan bidi'an suke fassarawa ba suke cewa duk wanda ya kafurta wani shi ma kafuri ne a'a wanda ya kafurta wani manzala sai ce kalman za ta dawo masa bai ce faqar kafara ba da ka sai in ya halatta kafurtawan to sai ya kafurta in bai halatta ba kuma to laifin wannan kalman zai dawo kansa laifin kalman ko manzala su ya fassara dai a cikin hadisin bukhari yace kamar kai kashe shi ne shi mumini idan ka idan ka kafurta shi menene laifin wanda ya kashe mumini ubangiji ta lafa da qur'ani ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما wanda ya kashe mumini da gangan to Allah ta'ala ya yi fushi da shi wai sakamakonsa wutan jahannama ne Allah ta'ala ya la'ance shi kuma ya fushi da shi ya tanada masa azaba babba kaga wa'idi nawa kenan guda hudu sakamakonsa wutan jahannama Allah ya yi fushi da shi Allah ya la'ance shi ya nisan tashi da rahamarsa kuma ya tanada masa azaba mai girma to duka wa'annan abubuwan guda hudun nan wanda aka tanadawa wanda ya kisan kai da gangan manzala su sama sai ce wanda ya kafurta wani mumini kamar ya kashe mumini ne to saboda wannan dalilin shine zai sa ka ji tsoron kafurta wani wanda yake musulmi don maslahan kanka don karka jawa kanka azaba ba wai a'a don ka ji tausayin shi wancan din ba don ka ji tausayin kanka ina nufin ko don ka tausaya kanka karka fada cikin hadari to sai kai kaffa kaffa wajen kafurta mumini kafurta musulmi yan bid'a ne aka san su da kafurta musulmi kaman khawarij na sha bayani a kansu su mu'tazila su ne aka san su da irin wannan amma ahlus sunna ba sa kafurta musulmi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sataftariqu ummati ila 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida al'umma ta da su rabu kashi 73 dukkaninsu suna wuta ne makoma su wuta ne sai guda daya su ne wa'inda ba 'yan wuta ba sai aka tambaye shi su waye ne sai ce man kana ala misli ma'ana alaihi wa ashabi wanda ya kasance akan irin abun da nake a kansa da sahabbaina shine bai zai shiga wuta ba su ne ahlus sunna wal jama'a sunna wal ana ka samu wannan sunan wato wanda ya kasance akan abun da nake a kansa shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kasance akan abun da sahabbai suke akan sa sune jama'a shine ma'anan asalin ahlu sunna wal jama'a wani kana sharastani ya kawo wata riwayan ma da ta zo kirikiri a cikin al-milal wan nihal da take nuna kararan sunan da aka ce manhum suwane ne al-firqatun najiya da aka ce wanda ba za su shiga wutan ba a cikin su jama'a 73 sai ya ce ahlus sunna wal jama'a wato wanda suke bin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama kuma suka lizimci da jama'ar sahabbai suke akan sa su ne ba za su shiga wuta ba to shin wa'annan kashi saba'in da biyu wa'anda za su shiga wutan nan kafurai ne ba kafurai ba ne don hadisin bai faɗa ba cewa ya kullu hafin nar dukkaninsu suna wuta ne sai guda ɗaya su ne wanda suke kan sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suka bi tafarkin magabata shi yasa shekul islam ibn taymiya yake cewa wa man kaffara wahidatan min as-sintain wa sab'ina firqa faqad khara faqad khalafa al-ijma' bal ijma' al-a'immah al-arba'a لأنه لم يؤثر عن أحد منهم أنه كفر واحدة من الثنتين وسبعين فرقة شكرا لشان بن تيمية شيفي قوة يأتي بإن بدئة شيفي قوة زمي وإن بدئة مثلا shi kowa ya kansu da tona musu asiri amma kuma yace duk wanda ya kafurta ɗaya daga cikin wa'annan firak wa'annan jama'a saba'in da biyu wanda aka ce za su tafi wutan ne ya ce ya khalafa ya wa ijima'i kuma ya saba wa ijma'in a'immatul arba'a imam malik imam abu hanifa imam ahmad da imam shafi'i yace don ba a ruwaito daga ɗaya daga cikin su cewa ya kafurta ɗaya daga cikin wa'annan jama'an ba to kaga kafa kafa suke wajen kafurci kafurta jama'a to shi yasa aka ce min gairi takfirin ba tare da kafurtawa ba Sheku Isa bin Taymiya yana maimaitawa a cikin sa wato kafurci kafurta mutum yana da sharuɗai ne ka sashi a wutan jahannama dole sai an samu wasu sharuɗai kuma wayannan sharuɗin ba za su haƙaƙa maka ba don baka san gaibu ba mutum ya faɗi abu akan kuskure ba za ka ce masa kafuri ba ne ko da abun kafuri ne bi ijma'i ulama ko duk malamai sun ijima'i kafurci ne zai iya da kuskure ya faɗa don me za a kafurta shi wani ya ɓata a cikin jeji da raƙuminsa da ɗan guzurinsa duk suka bata yana zaune yana jiran mutuwa sai ga raƙuminsa da guzurinsa ya dawo da ya ɗaga ido ya kalli raƙumin me ce? sai Allahumma anta abdi wa ana rabbuka yace ya Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka wannan ba kafurci bane Sheikh Isami Tima ya ce kafurci ne bi ijma'il muslimin duk musulmi sun yi jima'a kafurci ne amma ya kafurta bai kafurta ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce akhda min shiddatil farahi yayi kuskure saboda tsanin farin ciki to kaga inda aka kafurta sai a ce kafara min shiddatil farahi manzo Allah bai ce kafara ba bai ce ya kafara kan aje a sheke ta ribi a kogi ribi a sarari yace in Allah ya samu ikon ya tashe ni zai min azabar da bai taba yi wa wani ba na aka aikata haka wannan ba kafirci bane kafirci ne bi ijma'in sunna don yayi inkarin kuduran Allah Allah ba zai iya bai da ikon da zai tashe shi in an kona shi ya zama toka aka sheke tokarsa amma Allah ta'ala umarci tokan ta hadu aka tashe shi aka ce to na tashe ka me yasa ka ba da wannan wasicin cewa a kona ka a abun nan a sheke tokan ka rabi a kogi rabi a sarari yace ya ubangiji nayi haka don tsoron ka ne sai Allah ya ce je kana gafarta maka saboda jahilci ne ya dauke shi wannan abu to me yasa za ka yi mutane hukunci kila suna da jahilci ko ya zama tawili shekul islami taimiya ya ce idan jahilci uzuri ne ballanta na tawili ai tawili malamai ne suke yin abin abun kafurci ne shi sai yake sa ba kafurci bane kuma yana da ilimi daidai gurgudu yewa abun tawili ya masa wata fassara to idan jahilin nan da bai yi ilimi ba an bashi uzuri cewa an gafarta masa ba dan wuta bane ina ga kuma wanda ya tawili to sai ya zaka kafurta shi kafirta mutum yana da hadari to ahli sunna gaba daya magabata suna kaffa kaffa kawari su suka fara kawo abin nan kafirta jama'a a cikin jama'a abin nan a cikin musulmi kuma su ne yan bidiyan farko da suka sunnanta wannan bidiyan duk me yin haka kuma yana bin sunnan su ne ko ka ce mar mushriki ko ka ce masa kafiri abin da ya tabbata shirka ne kai bayanin shirka ne abin da ya tabbata kafirci ne kai bayanin kafirci ne ba ruwanka da wanda yake yin sa wani kafiri ne wani mushriki ne wannan kuma hukunci ne na ubangiji subhanahu wataala kada kai wa Allah ta'ala shishigi a cikin al'amuransa au qala bil rabbi alima ko kuma mutum ya ce rabbi ubangiji na alima masani ne bilkulli da abubuwa a cikin jumla min duni juz'iyati amma banda juz'iyat wato yanki yanki wannan aqida ce ta mu'tazila kaga su ma a cikin su akwai kafurai kenan me ma'anan jumla kamar a ce Allah ya san jimeta amma bai san unguwa unguwa ba ko ya san unguwa misali dobe ne amma bai san layi layi lungu lungu ko gida gida ba haka wasu aka kidan wasu daga cikin mu'tazila ke kaga wannan kafirci ne domin sun ce Allah bai da ilimi ilimin sa ba mai yalwa bane sun kwatanta ilimin Allah iri da irin na dan adam cewa dan abin nan dan adam zaka iya ko shekara ɗari ka rayu a gari in babba ne ba lalle ka san lungu sa ba amma za a cewa ka san Kano amma baka san wata unguwar ma an faɗa sai ka ji a yau ka fara jinta ko wani layin ka ji yau ka fara ji sama ubangiji ta'ala ne mahalicin komi da kowa babu abin da yake shiga masa duhu yau ba za a ce a ya san Najeriya amma bai san ƙauye da birane ba ko lungu-lungu ba wannan aqida ce ta mu'tazila kuma wannan inkarin ilimin Allah ne subhanahu wataala wanda ya haka ya kafurta sai ce au jassama ko ya ce Allah jiki ne na taba yin bayani akan tajassim tajassum idan mutum ya ce Allah jiki ne irin jikunan mutane irin na halittansa ya kafurta don Allah laysa misli shay'un ba wani abu irinsa kuma duk musulmin duniya sun yi ijma'i zatin Allah ba irin jikunan mutane bane ba irin jikin mutane ne ko dabbobi ba in mutum haka yi itikadi irin jikin mutane ne ko dabbobi ko wani abu daga cikin halittansa to wannan ya kafurta ijma'an babu sabanin malamai cewa shi kafuri ne amma in yace Allah jiki ne amma ba irin jikin jikin halittansa ba to wannan ba za a ce ya kafurta ba sai dai ka ce fasiki ne don Allah bai cewa kansa shi jiki bane bai cewa kansa jiki ba ne saboda haka in sai a tambaye shi me yake nufi da jiki yana nufin zatin Allah wanda bai kama da na kowa ba sai a ce to zati ake cewa amma kalman jiki kan ba a same ta a cikin Qur'ani da hadisi ba ka ajiye ta a gefe in yace irin na sauran jikukkuna kuma to ya kafurta to wannan shine abin nan sune waɗanda misali da malai ka mana na waɗanda za su iya wato kafurta da sababin ainihin aqida ta kafurci da suke dauke da ita sai ce wa kullu maqtulin mutu bil ajal wa ruhu yabqa da'iman madal azal wa indana lil abdi kasbun yukhlaqu thumma shahidu hayyun yurzaqu wa kullu maqtulin duk wanda aka kashe ya mutu bil ajal yana mutuwa ne da ajalinsa duk wanda kaga aka kashe shi to kwanansa ne ya kare su wanda muke tare da su dinnan suka ce alqatilu qada ajalan maqtuli idan wani ya kashe wani ya yanke masa ajalinsa ne da ya kamata a ce shekara talatin ne to tun yana shekara ashirin sai kashe shi yanzu ya rage masa shekarunsa goma na rayuwa aqidan mu'tazila kenan to wannan raddi yake musu wa kullu maqtulu bil ajal duk wanda aka kashe ajalinsa ne yayi kwanansa ne ya kare wannan ita ce aqida ingantacciya ubangiji ta ala ce wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillah kitaban muajjala baya yuwa ga wani rai ya mutu sai da izinin Allah kuma an riga an rubuta an sanya ajali na lokacin mutuwansa kuma sai lokacin ya zo kafin ya mutu lokacin da aka yi ta yadawa an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin Uhudu bangiji ta Allah ya saukar da wannan aya to da aka ba wanda zai mutu kwanansa bai kare ba wannan ita ce aqida ingantacciya duk wanda ka ga ya mutu sawa'un rashin lafiya yayi ko sa kalau ya mutu ko hadarin mota ko ni ne ya bindiga ya harbe shi ko ya kona shi ko ya jefa shi cikin ruwa duk dai kwanansa ne ya kare bi nazar ani sabab sababin mutuwansa kuma sai mu ce a wane ne ya kashe shi to tunda wane ne ya kashe shi ya kamata a masa me a masa hukunci na wanda ya kisan kai wane ne ya jefa shi a ruwa wane ne ya kaza shine ya kaza shine da gangan ya ganganci da mota ya je ya faɗi ya mutu to duk dai kwanansa ne ya kare saboda haka sai dai a ce sababin kaza ne mai kyau ne ko marar kyau wallahu alam shi yasa ne ce abun nan tanawwa'atil asbabu wal mautu wahidun idza lan tamut bi sayfi mutta bi ghairi wato sauba na mutuwa suna dewa amma mutuwa kuma kwaya ɗaya ne in baka mutu da takobi ba ma za ka mutu da wani sa ma'ana in baka mutu a wurin yaƙi ba ma dai ka mutu aina ma kunu. yudrikumul maut law kuntum fi burujin mushayyada duk inda kake in kwanan kai kare mutuwa sai ta bika. ka ko da kana cikin gidaje madaukaka ko kana ka ka shiga benaye ko ka tona kasa ka shiga duk dai mutuwa za ta bi ka da haka duk wanda ya mutu to ya mutu ne da ajalinsa ma'ana kwanansa ne ya kare ba wai wanda ya kashe shi ya yanke masa ajalinsa ba ne ko kaɗan. wannan ita ce aƙida ta al Ya ce wa ruhu fuka da'iman madal azal wa ruhu shi kuma rai ya fuka yana wanzuwa da'iman har abada madal azal irin zamanin da ya yayi tuntini to aikan aleti gangan jikin mutum dama an halittiransa yana cikin alamu zarri ubangiji ta tattara rayukan 'ya'yan annabi adamu gaba ɗaya ya nemi su yi bayani ce musu alastu bi rabbikum ni ba mahalicin ku bane ni ba abun bautan ku bane dukan suka ce qalu ya Allah haka abun yake kai ne mahalicin mu suka dauki alkawarin da su bautawa Allah subhanahu wataala tun dini tun ga halicci gangan jiki in an halicci gangan jikin mutum sai a dauko ransa sai a busa masa a jikinsa to haka nan idan mutum ya mutu ba wai ransa ya mutu bane rai baya mutuwa shine ma'anar wannan maganar ranka ya rabu da gangan jikinka shine ka mutu yanzu gangan jikinka babu rai ba motsi ranka kuma ya tafi wani wuri shine ma'anan ka mutu ba ana nufin ranka ya mutu shi ba rai baya mutuwa to sai malamai suka yi ta sabani in mutum ya mutu din ina ran yake tafiya maganganu ba iyaka wannan ya ce ran nasa ya tafi sama wannan ya ce ransa yana aljanna wannan kuma ya ce a ran yana farfajiyan kabarinsa amma baya cikin jikinsa kowa da abin da yake faɗa maganganu da yawa ibn qayyim ya littafi sunansa ar ruh bayan yayi hadil arwah ko kafin hadil arwah ila biladil afra ya kuma littafin ar-ruh to zancen da yafi inganci shine ran kala kala ne kowa ransa da inda yake zuwa ran mumini ba Allah na zai zama wani tsuntsu a ajiye shi a ainihin bishiya hadisi ya zo da wannan yana cikin wata yana kan wata bishiya a aljanna a cikin aljanna ran shahidi zai kasance a cikin ƙoto na wani tsuntsuwa aljanna yana ta yawatawa a aljannan yin ya ga dama da aka isra'i da mazala sassalama ya ga rayukan mumine bayan allah nagari a daman annabi adam wayanda kuma ba nagari ba a hagun din annabi adam so da haka akwai bayanai da yawa hadisai kala kala sai dai kowa ransa ɗin, gwargwadon imaninsa gwargwadon ayyukansa na gari gwargwadon inda ransa zai tafi bayan ya rubu da gangan jikinsa Allah subhanahu wata'ala shi ya sani amma dai yana rabuwa da da gangan jikin mutum to sai ya ce wa indana lil abdi kasbun yuqlaq wa indana kasbun wa indana mu a wurin waqidan mu lil abdi kasbun bawa yana da tsururuta shine san'anta abu ko aikata abu yukhlaqu da Allah yake halittan wannan abu wato shi wannan shine ake cewa khalqu af'alil ibad su yan bid'a musamman qadariya mutum huwa allazi yaf'alu af'ala nafsi ko ya khaluqu af'ala nafsi shine yake halittan ayyukan kansa ba Allah ne yake halittan aikinsa ba amma sun yadda ruwan sama Allah sabon Allah ko na alkhairi wai kai kai wa kanka wannan aikin ba Allah ne ya halicce wannan aikin ba wannan aqida ce mummuna ba mai kyau ba aqida ingantacciya ita ce Allah ta'ala shi yake halittan ayyukan bayi wallahu khalaqakum wama ta'malun Allah shine ya halicce ku da abun da kuke aikatawa duk abun da kaga kai Allah ne ya halicce abun da bai zai yi ba ai mun bayani wancan satin maratibul qadar akwai akwai ma'anan akwai halitta daga ciki al khalq Allah shi yake sama in kai za ka yi kokari ka san'anta abu ko kai kokarin kai iktisabin abu shine aikata shi in Allah ta'ala ya halicci abun sai ya yiwu in bai halicce shi ba kuma duk yanda kai abun bai zai yiwu ba shine ma'anan bawa yana kasbi zahama hama kasabat al kasabu huwa al amal shi bawa yana aiki ne Allah kuma shi yake halittan wannan abu abun da bawan yake son ya yi. amma ba wai mutum shine yake halittan ayyukan kansa ba ya zo a hadishi, manzo Allah sallallahu alaihi ya ce wallahu khaliqu wallahu yakhluqu kulla sani'in wa san'atahu Allah shine yake halittan kowane mai sana'a da abun da yake sana'antawa da abun da yake aikatawa in bai halitti sana'anka ba bata isa ta yiwa sai dai kai baraka ga yadda ake halittan sana'anta ka ba wani abu ne na gaibu amma Allah shine mai yin abun in bai yi ba bai zai yi ba wannan ita ce aqida ingantacciya kai kana aikata abun Allah kuma yana halittan abun da zaka zauna baka yi ba kuma abun sai ya zama bai zai yi ba yanzu karatun nan da kowa zama yi a gidansa sai ya zama bai yi ba kowa yana zaune a gida tsakanin magariba da ishan amma da muka zo muka haɗu a masallaci muka nemi mu yi karatun sai Allah ya halitti karatun sai yake yiwa shine ma'anan khalqu af'alil ibad idan kana karatun alqur'ani kai kake karatun ko ba haka bane amma Allah ne yake halittan karatun sai dai shi karatun naka kuma abin da kake karanta ba abun halitta bane ina fata mun bayyana wata matsala ne ta zo mini Imam Bukhari ko kuma da can a ba ana cewa lafzi bil qur'ani makhluqun lafzi bil qur'ani makhluqun to wannan lafzi din nan zai iya daukan abubuwa guda biyu lafzi bil qur'an zai iya daukan kalmomin da nake karanta al qur'ani zai iya daukan kuma kira'ar da nake yin sautin da yake fita daga bakina to idan ka dauke shi a matsayin sautin da yake fita daga bakina to wannan daidai ne lafzi bil qur'ani makhluqun wannan sautin da yake fitan abun halitta ne Allah ne yake halittansa amma in ka dauke shi a matsayin lafuzan alqur'ani to wannan kuma sai ya zama ba haka bane don qur'ani ba halittan Allah bane alqur'an laysa bi makhluqin alqur'ani ba abin halitta bane maganar Allah ne to wannan wannan lafazin sai Imam Shafi wata ran yace lafzi bil qur'ani makhluqun kawai sai wani daga cikin tsaransa ka san malamai ba sa rabuwa da yan adawa ana cewa malamai wai an san su da hasada ko ana cewa hasada ne yake kai su wuta ana samu da ana samu idan mutum yazo yana tashe wani malami ya gawa ne yana tashe sai ya dinga adawa da shi yana masa hasada irin abokanin sa'o'insa a ilimi to wasu suna da wannan cutan to wani malami sai da imam bukhari ya faɗi lafzi bil qur'ani makhluqun maimakon a ɗauke shi a fiskan da babu matsala a ce talaffuzi ma'anansa talaffuzi bil qur'ani makhluqun qira'an da nake yi abun sautin da yake fita a bakina wannan abun halitta ne amma qur'ani ko ba abun halitta bane sai sai ce ai wannan ya ce qur'ani abun halitta ne bukhari ya ce qur'ani abun halitta ne shike ne dinga yada wannan magana to wannan cewa qur'ani abun halitta kuma yan bid'a ne suke faɗan haka kaga yanzu an ce masa dan bid'a ne shikenan gaba ɗaya sai da ɗalibansa suka watse suka bashi da sababin wannan kalma ai ya zama dan bid'a bukhari ya zama dan bid'a ne ya ce qur'ani abun halitta ne saboda ya ce lafzi bil qur'ani makhluq duk ɗalibansa suka watse masa suka daina ɗaukan ilimi a wurinsa sai imam muslim kawai sai muslim mai sahihu muslim din nan shine kawai ya rage yana ɗaukan ilimi a wajen shi ne kawai ya fahimci ne bukhari to kaga abun sai ya zama fitina kenan abun nan da mummunar ma kuma sai ya zama fitina ila maka tawaye ma duk a watsaya a watsai maka to imam bukhari sai aka watsai masa har sai ne ya wallafa wani littafi khalqu af'alil ibad an ayyukan bayin Allah ya zo ya dinga kawo hadisai da kayan alqur'ani dalilai daga alqur'ani da hadisi ko akan maga in mutu ya ce yana nufin tilawar sadin ne wato sautinsa ne abun halitta ba matsala ba ne Allah ne yake halittar sautinsa da yadda yake kira amma qur'ani kam ba abun halitta bane sune wannan lafuzan saboda haka alqawlu qawlul bari was sautu sautul qari maganar ta ubangiji ne ta'ala amma sautin kuma fa na mai karatu ne shi kuma abun halitta ne shi yasa da zaka jera allah ramomi dubu su karanta maka qur'ani kowa da irin zai karanta maka to kaga muryan ba ta Allah bane sautin ba na Allah bane sautin halittan Allah ne shi yasa ya halitte shi kala kala amma lafuzan abinda suke faɗa a Qur'ani ko abinda suke karantawa daban-daban ne abu ɗaya bakara ita ce to saboda shi kuma maganar Allah ne wannan to lafazin abun nan tilawan wato karatun shi Qur'anin maganar Allah ne ba abun halitta bane shine abun da ake karantawa amma sautin da yake fitawa shi mai karatun shi kuma abun halitta ne shine sautin shi mai kira imam al-bukhari sai da ya littafi guda da aka karanta sannan daga baya dalibai suka dinga dawa suka fahimce shi cewa a sai ba yana da aqidan yan bid'a bane to akwai mu ce ga dama zai ma shari'a tarwatsa maka <laughs> jama'ar ka ibtila'i ne to kaga idan su irin su imam al-bukhari ana musu haka na wasu to shi yasa ana yace wa inda lil abdi kasbun yuqlaqu al insanu sani'un wallahu huwal khaliqu kai kake san'anta abin da kake son kai ayyuka na addini ko na duniya amma Allah shi yake halittan wannan ayyuka din wallahu khalaqakum wama ta'malun Allah shine ya halicce ku da abin da kuke aikatawa Allahu khaliqu kulli shay'in kaga Allah shine mai halittan kowane irin abu har mota har jirgin sama duk wani masallacin nan ma Allah ne ya halicce shi sai dai mutum ne ya san'anta ya dinga tsora blog ya hada wannan da wannan sai ya zauna da Allah bai ga dama ba bai zai zauna ba mota ma in Allah ta'ala bai ga dama ba ta yi ba sai wani ya harhaɗa wannan karfin da wannan dalman da wannan wayan da kaza kaza da Allah ya halicci motan sai ta zama mota haka jirgin sama amma wa ya san an tata ila wani bature ne mai fitsari a tsaye amma Allah ta'ala shine mai shine ainihin ya halicci mota to duk abin da ka gani a halitta ko har handset ɗin da Allah bai halicci maganan ba ba yanda za a yi wannan dan abun dan karami mutum yana Amerika ka buga masa waya ku dinga magana da shi take kuma ka tambaye shi baka ansa a lokacin ba wai in kai magana sai bayan awa ɗaya ta isa ba ko awa goma sannan daga baya baka amsa bayan awoyi shi ma ka je amsa sa ba a take kawai kaman kana tare da shi in ba ubangiji ta ala bawa isa wannan aiki akwai wanda isa wannan to wannan shine khalqu af'alil ibadi din Allah ne ya halicci hansa din ya halicci maganan da ake a hansa din to amma wa ya san an tashi wani ne kuma ya jone jonensa sai Allah ya halicci abun sai ya yiwu inda bai halicce shi ba da bai zai yiwu ba wannan shine alkasbu kenan aikin mutum din shine alkasbu wa inna lil albi kasbun yukhlaqu thumma shahidul harbi hayyun yurzaqu sannan shahidi na wurin yaki hayyun rayayye ne yurzaqu ana azurta shi wato wanda ya mutu a fagen fama yayi shahada a yaki na musulunci rayayye ne amma rayuwa ta barzaku wato rayuwan tsakanin duniya da lahira kuma ana nan ana azurta shi bangiji ta'ala ne ya faɗa ce wala tasabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun kar yi tamani waɗanda aka kashe don ɗaukaka addinin Allah matattu ne a'a rayayyu ne Allah yana azurta su a wurinsa a can rayuwa irin ta barzaku amma ba rayuwa irin ta irin ta duniya ba kuma suna masu farin ciki da abin da ubangiji ta'ala ya fifita su da shi na darajoji har ma suna yi wa waɗanda suka zo bayan su albishir cewa fa ba su da tsoro ba su da razani su je su yi ta shahadan su kawai ya zo a hadisi ba wanda zai mutu yayi burin dan aljanna kuma yayi burin a dawo da shi duniya a kashe shi sai sai wanda yake shahidi da dai so sau ɗari a dawo da shi yayi shahada a dawo da shi saboda irin karrama wanda ya ga ana masa a lokacin da wato yake ainihin abun nan lokacin da yake mutuwa to wannan shine aqida ta ahlus sunna amma shahidin nan fa wato ba wai yana rayuwa ne irin rayuwan wato mutane ba a'a rayuwa ne irin ta barzaku irin ta lahira Allah ta'ala shi ya san wace irin rayuwa ne don rayuwa kala hudu ne rayuwa ta farko mutum ya rayu a cikin cikin mahaifiyarsa bai san wace irin rayuwa bane a dukunkuni sai da wata tara ko fiye da haka ko abin da bai kai haka ba da kadan sannan ya ya rayuwa ta duniya ita ne wannan wanda muka sani a yanzu muke cikinta, kowa da irin yanda yake rayuwa sannan kuma sai rayuwar barzaku, rayuwar tsakanin duniya da lahira ita ce rayuwar kabari kuma ko ba maka kabari ba irin wannan rayuwan kake yi don barzakhu manansa madakata abin da ya raba duniya da da lahira sannan bayan an gama wannan rayuwar, ko miliyon nawa mutum yayi a wannan rayuwar, kuma akwai rayuwar lahira kuma ita ce ta hudu ko ka mutum ya tafi aljanna ko kuma ya tafi wutan jahannama Allah ya tsare mu yace wa kullu af'alil ibadi tuktabu lil adli la an ilmi rabbi tazubu wa rizqu haqqan ma halalu yuntafa'u halalun aw makruhu aw wa kullu af'alil ibadi dukkan ayyukan bayin Allah subhanahu wa ta'ala tuktabu ana rubutawa duk abin da mutum yake a duniya ana rubutawa ne lil adli don yin adalci la an ilmi rabbi ta'zubu ba wai yana suncewa ba la ta'zubu ba wai yana suncewa bane an ilmi rabbi daga ilimin ubangiji na wai ba wai Allah zai manta bane don la yadhillu rabbi wala yansa Allah baya mantuwa Allah baya mantawa baya gafala wani abu ya cige masa duhu ko kuma ya manta ubangiji ta'ala baya wannan amma duk da aka dai sa a rubuta saboda adalci na ubangiji ta'ala a lahira a zo a nuna maka fayil fayil ɗin ka karanta duk abin da mutum yake a duniya akwai mala'ikan da yake bangaren dama yana rubuta kyawun ayyuka akwai wanda yake hagu kuma yana rubuta munana ma yalsizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid duk abin da ka faɗa ko ka aikata wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alu akwai mala'iku a tare da ku masu daraja masu kiyaye ayyukan ku kuma masu rubutawa na dama yana ce masa sahibul yamin na kuma na ce masa sahibu ashimal amma raqibun atidun siffofin su ne kowane raqibun ne mai kula da kai ne kuma atidun wanda yake halarce da kai ne yana tare da kai shine ma'anar raqibun atid to wannan kuma duk inda mutum yake yana tafiya da su duk inda mutum yake in kai kyakkyawan aiki shi mai rubuta kyan ayyuka kai tsaye zai rubuta ba wani shawara shi ko mai munanan ayyuka in kai ba zai rubuta take ba sai a dan baka dan lokaci ko za ka tuba in ka tuba shi kenan ba sai an rubuta in mutum bai tuba ba sai a rubuta to kaga kenan Allah ta'ala baya gaggauta uquba rahama ce ake gaggawanta sannan ya zo a hadisi idan mutum ya yi niyan shine ma'anan ya alamu na mata taf'alun a sun sani me ka aikata in mutum ya yi niyan zai aikata mummunan laifi sai ubangiji ta'ala ya sanar da su wa'annan mala'ikun ya sanar da su cewa ba wannan zai mummunan aiki sai su kuwa su ce rabbi abduka yuridul ma'asiya ya ubangiji bawanka ina son sabon Allah ina son sabon Allah Allah ya fi su sani sai Allah ta'ala ya ce farqubuhu ku kula da shi idan ya aikata wannan sabon Allah fa in amilaha faqtubuha alaihi sayyi'atan in ya aikata wannan aikin ku rubuta masa mummunan sakamako guda ɗaya gurgudun aikinsa ba za a ƙara ba idan kuma ya bari to ku rubuta masa hasanatan fa innahu tarakaha min jarraya don ya bari saboda ni ne in ya bari don Allah sai a rubuta masa kyakkyawan aiki shikenan ya bari don Allah to haka dan adam yake tafiya mala'iku suna kula da shi me yake yi to sai malamai suka yi sabani shin komai da komai ake rubutawa ko sai abin da akwai lada da alhaki ake rubutawa Ko suka ce a sai dai abin da za akwai lada ko akwai alhaki za a rubuta mai alhaki ya rubuta na alhaki na lada ya rubuta na lada wanda za a yi mutum hisabi a bashi kyakkyawan sakamako ko kuma a masa hukuba su ake rubutawa wasu malayan suka ce ba abin da ba a rubutawa domin zahirin qur'ani ya ce ma yalfizu min qawlin kaga qawlin din nan nakiratun ne fi siyaqin nafi tufidul umum in ji malamin usulu na kira ne a yadda abin a siyaƙi na kore magana saboda haka kowace irin lafazi ma yalfizu min qawli ba zai yi magana da wani lafazi ba ba zai yi lafazin wata magana ba illa ladayhi raqibun ce face raqibu atidu sun rubuta akwai mala'ika wanda yake tare da shi yake kuma kula da shi zai rubuta wannan ya nuna komai da komai ne irin abu kai malamai suka ce hatta aninil marizi hannishi shi mara lafiya ana rubutawa hannun shi mara lafiya shi sa imam ahmad lokacin da ya zo da suwa da aka ce masa malam wani ya ce har nishin mara lafiya ana rubutawa sai daina nishin har yare su bai nishi ba saboda kada don ya hutar da mala'iku wannan shi ba alhaki ne a kansa ba ba lada ba amma idan aka je layira za a tace shi a zubar da na zubarwa sai a ɗauki kuma mai alhaki da lada a kansa za a yi hisabi shine ma'anan ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid idan mutane suna hira sun shagala hiran duniya imam amma ya zo cewa yaji sai ce ku hutar da mala'iku mana ku hutar da mala'iku suna nan suna ta rubuta kuna wahalar da su ko ba alhaki ba lada dai ai kun wahalar da mala'iku ku daina mana ya kamata mutum ya zama mai kawaici don ya hutar da mala'iku to ba abinda ba a rubutawa in an je lahira kuma mutum za a bashi fa'idin ya gani shi zai karanta da kansa iqra bi nafsika kafa bi nafsika al-yawma alayka hasib iqra kitabaka kafa bi nafsi al-yawma alayka hasib karanta littafin ka yau kai zaka yi wa kanka kanka hukunci haka nan al'amarin yake kowa zai karanta mun sha wannan bayanin mun sha wa'annan bayanan ba sai na maimaita tasu ba to ubangiji Allah yana da adalci kuma yana da falala saboda haka sai ya sa a rubuta mala'iku su shaida ka su shaida ka su shaida kuma Allah ta'ala shi ma shaida ne wa kafa billahi shahida ba wanda kai shi iya shaida mu dama can ya riga sani zaka yi wannan aiki to mutum yayi imani da wannan yayi imani cewa ana rubuta ayyukan sa kyawawa da munana sannan yace wa risku abinda ake cewa arziki haqqan tabbas ma bihi yuntafa'u abinda ake amfani da shi halalun halal ne aw makaruhun ko makaruhi aw mumtani'u ko kuma abinda yake na haramun wato in an ce arziki zai iya zama na halal zai iya zama na makaruhi zai iya zama na haramun duk sunansa arziki to malamin me yake nufi da wannan baitin wallahu alam me yasa ya kawo shi anan wallahu alam kowanne da irin ijtihadin da yake ya fahimta na ya kawo wannan baitin kila don ya nuna kasan abin nan idan ka zama mai arziki wato ba yana nuna cewa ka gama hayewa ba don arziki zai iya zama na halal zai iya zama kuma na haramun in na halal ne shikenan wannan baka da matsala in kuma na haramun ne to ka sani wannan kuma ukuba ne bala'i kake jawa kanka halaluha hisabun ha iqabun wato na halal din za a maka hisabi a kansa na haramun kuma ukuba ne za a maka a kansa saboda haka ka mai da hankali karbe neman arziki halal kake tarawa ko kuma haramun ne idan halal ne to shikenan ka ji daɗi abin da ya rage kuma sai ka ciyar da shi ta hanyar halal idan kuma haramun ne ka guje haramun don kana tarawa kanka azabar Allah don hadisi ya tabbata da wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tazalu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba'in kafan mutum ba za su gushe ba ranar kiyama sai an tambaye shi dangane da abubuwa guda hudu an umrihi fi ma afla afna wa an shababihi fi ma abla wa an malihi min aina tasabahu wa fi ma anfaqahu wa an ilmihi fi ma amila bihi za a tambaye shi dangane da rayuwarsa akan me ya karar da ita ƙuruciyansa akan me ya tsufar da shi kana matashi ka bauta Allah ka tsaya ka fahimci addinin Allah a me ka karar da samartakanka har ka tsufa sannan za a tambayi mutum dangane da dukiyarsa ya aka ya samu dukiyan kuma a me ya ciyar da dukiyan za a tambaye shi wannan sannan za a tambaye shi dangane da iliminsa me ya yi aiki da shi shin ya tara shi ne kawai ko ya yi aiki da shi dukkanin wannan ubangiji subhanahu wataala zai tambayi bayinsa akan wannan za mu tsaya a haka وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته